Assalamu alaikum. Welcome to Kebla FM Suna na Fuad Umar. Akwai very interesting discussion on Kebla FM yau. Wannan bawan Allah nan mai suna Sheikh Dr. wato Muhammad Hussein Sani Nince. Wanda ya ce wai duk lokacin da bawan Allah mutum kana addu'a kar ka kira sunan manzo Allah cikin wai ka kira sunan Allah kawai ka saya wurin nan kar ka zo kana sa sunan manzo Allah ciki in ji shi. ya ce wa aka Allah ya fadi wayan kai ma manzan Allah salati ne ka yi shi separate amma kar ka zo lokacin da kake neman wani aburin Allah kana ma Allah addu'a ko kana mishi bauta ka zo ka saka sunan manza Allah cikin we sam sam sam wannan babban kuskure ne in ji shi akwai waɗanda suka ce wai sam wai dr sani wai ya kamata a, a bashi karatu in ji wasu ya kamata a bashi karatu to wannan bawan Allah yau on cable fm ya joinin mu ya zo kasance tare da mu an buga karfe takwas da minti talatin agogo na ghana kenan 8:30 pm agogo na nigeria ya zo joinin mu 9:30 pm 9:30 pm which is karfe tara da minti talatin wa manzana sallallahu alaihi wasallam son shi ya zama dole musulmi in ba ka so manzo Allah kai ba musulmi ba ne wai wannan wurin abin ya saya amma in ya zo wurin a ce wai rokon Allah za ka yi ma Allah wani roko wani addu'a tsakanin ka da Allah wani bauta wai kari ka kuskura ka saka sunan manzo Allah cikin wannan lokacin wai ka yi wannan za ka mishi za ka yi wani addu'a za ka roki wani abu Allah direct wai bari sunan manzo Allah rabu shin ka yi ra'ayi da shi mai sauraro ka yi ra'ayi da dr sani an ba ka yi ra'ayi da shi ba yau ya kasance tare da mon cable fm ka biyo shi da tambayan da kake da shi ya yi bayani akwai su da dama suka ce suna da manyan-manyan tambayoyi da in suka zo suka ajiye mishi in ji su fa wai dr sani ya kasa yi bayani wai ya kasa yi bayani na in ji su ta shi kuma wai na sai kan bakan shi dai zo ya yi bayani daya bayan daya kamar yadda ya alkawari website mu na cable fm shine www.cablefm.com until lokacin shirin nan ina hope dukan ku take wani break ba zan ce muku have a good day ko good night ko good morning ba ku take break domin lokaci ya kusa ke kenan karfe takwas da minti talatin gmt agogo na najeriya kuma karfe tara da minti talatin right here on cable fm Shake dr wato muhammad uh, ah, thani hussein nince shi zai zo join mu na ce muku salam